gwamnan jihar lega a kuhume an bode ya bayyana cewa kimanin naira biliyan uku ne al'umma ke kashewa a birnin Legas domin sayan abinci da za su ci a duk rana al'amarin da kuma ya ce ya maida harkar gona a matsayin hanya ɗaya tilo na samun kuɗaɗen shiga da kuma fita daga talauci gwamnan jihar kebbi sanata Bakar bagudu da ya jagoranci tawagar jihar kebbi a wajen wannan baje koli ya bayyana mahimmancin harkar gona kuma yarjejeniyar da jihar ta cimma da jihar lagos ta fuskar noma wannan biki ne na mai da hankali ga yadda za mu tabbatar da mun samu wadatuwar abinci kuma abinci mai ba da lahiya da kuma sanin cewa jihar kebbi da jihar lagos suna da yarjejeniya wadda dama makasudinta shine bunƙasa samar da abinci duka wurare da kuma cin amfanin eh, sarrafa abinci ga 'yan kasuwanmu na lagos da 'yan kasuwar jihar Kebbi. To koya mahalarta wannan taron baje kolin na harkar gona suka ga shirin gwamnatin tarayya da kuma na jihohi na bunƙasa harkar noma ga dai Miss Victoria Akunyumi. We are to exhibit uh, fresh uh, farm produce like palm oil, cucumber, tomatoes, uh, plantains and others. ta ce mun baje kolin kayayyakin abinci irin su tumatur da man manja da dai sauransu kuma ina ganin ya kamata 'yan najeriya su rungumi harkar noma a matsayin hanya mafita da kuma samarwa kasar kudaden shiga and they should, they should continue to farm because eh, this is very very good shi ma a bangaren sa mr hassan alabi cewa yayi uh, ah, saboda mu fito da su abubuwa da muka da shi kamar su abinci da muna da shi a kan ƙasar najeriya da so abubuwa da za muka yi da zai sa mutane su dinga zo su ce wato Najeriya ƙasa mai kyau ne Najeriya sun yayi wannan sun yayi na can ne amfani wannan eh, exhibition to kowane fata gwamnatocin nigeria ke da shi ta fuskar noma ga dai gwamnan jihar kebbi sanata abubakar bagudu albishir ne muna nan muna ci gaba da nemo hanyoyi na ƙara samun bunƙasa a ziki sannan kuma wannan tsari da matsaya da kahuwa da shugaban ƙasarmu muhammadu buhari ya ɗauka mu ko yanzu mun ga amfaninta don yaranmu da yawa waɗanda ba su saba da su noma ba yanzu sun yi noma kuma sun samu arziki manomanmu da suka saba saboda wadatuwar iri wadatuwar taki wadatuwar kuɗi da ake rantawa ya sa abin da suke samu daga gonakinsu ya ƙaru don haka biiznillahi ta'ala manoman mu za ta tashi daga manoman gado daga manoma masu arziki babangiji prim murya amurka daga lagos